Shiriyo, shiriyo masoya, na ya da sunki, taimaki yarda da zame zama take ya fi komi. Tun da kina sona, soyayyen dare da rana, komi zaniye, tare da ke zaniye ta. Oh. Oh, masoya, soyayyen sai mutuwa, soyayyen ki Ya to dan da ni fira da ke wallahi. Da mun fira da ke wallahi kuma fira da mu da alheri. Kwarai da gaske. Allah ya sa mu ta alheri. Wato kasan nan nuna da mutunci da kowa ko ne gashi ban da mace. Ai da ke da ke tuba. ya kamata kuma idan gari ko za ki samu min mace na aure eh, alhaji ni dai ai da ma ka sani ni allah ne bani albuwa allah sarki kuma ka gani cikin garin ba ban ina samu maka biyan wasu da zai zama wani magana ka gani wani alhaji alhassan da yake da yabiye shi kuma karama ne sunanta surayya tana zuwa kamar yariyar dai shekara takwas ka gani ba ne shekara takwas eh. ana shekaru da kuma yariyar sun shekaru da zuba wuya saboda shi tana zuwa makarantar boko tana zuwa duka na islam tana zuwa duka tana zuwa to ba da ku ban damu da kudin ubanta kin ji na da nauyinta motar ma zan sai motar motar ma musamman wanda za ta shiga zai da ita makaranta da wuri ita shi ne ya yi ba laifi kin san namu na ni ban na shi da zakara an kore ko da kika shugabanci abu kamar an yi gama ba ne ne namu ba laifi zagi na zagi masu yabo na ta yabo masu zagi na zagi ifa fa oh to haka a wai wai wai suraya ya ga ake fada haka ina wani suraya ina gajiya wasu alhaji duka suna lafiya sai ka dinga baka baba da yake biliyan da suka yi miki ta kawo miki suraya da ke muke magana fa wancan auren ba hada dukkan auren nasiya eh kila ma cikin wannan satin za a kammala wannan gaba shirya ko na bata miki rauni shirya ki kula da wannan to za da yi wannan sun fi soyi wani koshin wahala ba ba ni kan ba zan ga wahala a ah, wallahi ni kan ba zan ga wahala abu na ko ba Allah ji ya ka yin magana da ita don na maka magana ta ta kula da zai kudin masu tafi ba to alhaji kai da kai da ita ka juna ba ta ka ka kuma ni da ban taba ganin ka alhaji kai da kanka a maka balle ni don jiranka saboda ka je ka kula ni ba eh ne kula wani ta ta kula malama surayya salamu alaikum ko da yake da yau ne farkon haɗuwa na da ke kuma na ga wani abuwa guda na kwarai wanda ke ya bakanta min rai aini wato shi ne mai gidana na faɗi min da kuke kullum amma na so kuma in farin ciki na farin ciki da ganin ki kuma wallahi da na ganki kuma ban ji daɗin abin da ya gudana nan ba don yau mai gudana abin da ya faranta mai rai nuna wallahi wa sai faranta mai rai abin da ya bakanta mai rai sai muna bakanta mai rai abin da yake so sai in fi shi so yau kuma mace darajar ka duka shi ne aure in shi malama surayya malama surayya mana malam ko ki a munafik. To ka tabbatar ko Alhaji kai da ta sa da fira kai. ka tabbatar ta yadda. Ai duk nan da shi na da liman bayo ba. Wallahi na yi ka

ke adam kin gwada mu yi ta ne ba ta ta garbuwa da ke da wuri ban ba ganin ta ma ba aljani ke karba da gidan sai sun garba ni ban aljani ke ba ta ba ganin ta ba bayan kuri yaro kare na mutane wato zan gana ma ma bar da yayi na mata na mata ne ba mu kai kuri kai ban san ta ba ba ko mina bane kai kamar ta bidiyo to mun mu ce gidan sai sun garba da yaro ta garbu na ba baba mun san ta na gwada mu da israel za ki caya eh ke za ku kici ko da ka danne ma ya sai ni ma hankali na kwanta ki sauran kwanan nan duka fakci ba ki sha yau na na ba ta fasa eh. ai banci shagumar na wuri masoyi na na bi sauran kaki da ki yi hankuri ki ci abinci zan jin gaba banki zan jin gaya mai ya sauko mai ki zan zo ba ki labarai so ne yadda ki hauri masoyinki kin ji miliyon ɗari a cikin da na'ana wala ka mota ta nan ba da nan ne kan karam da mota salamu alaikum salam rani da muna da wani kiyar a abdullahi ba komai bane a ga kwanaki nan kamin ka fita dan wani kaga su kana ba ta da kanka ko lafiya ko gida ba kyau ne haka duran ka ba ce yau ni da kai mun zama kamar ka ga duran gaba ce a ko ne da za yi gaya mu ko ba gaskiya ba ina da maganin sa sai in maka ma na ce yau ma bari ce idan ka zo lafiya na da wani kira da kai amma na da kayi ba ko na rufe da ka fi zuwa an ji ma ko haka ko ya wani mun ga gobe da gida ne ba zan da shi ba duk kana da mutuna shi kana da kai duk da ko ne za ka yi kuma ba da rubutu ce ma da duka a jerin da kan yi amin na fara na Allah mana da bada yawa alhaji ni ne ya babba a wurin iyaye a hawan kuma sai dai kan na abu da shi kun da yanzu iyaye na su ko su ba kuma ni kuma yanzu ya kai a ce ina kusa ne ina kusa da ya ce Allah amma kada ka yi kuce kada ka ce na mutunce maka ne ko abin da kake nan da so ne ne amma ina so